يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da hudu lissafin nasara lissafin nasara yau muna ashirin da nawa eh 26 da shida eh, lallai shi na nasara ya fara cika rigarsa iska muna ashirin da ga watan shida shekara ta dubu biyu da nawa da goma sha shida a ɗazun nan allah maɗauki sarki ya yi wa sarkin alaran muhammad suleiman suwa wanda zo da safe aka gabatar da sallar jana'izarsa shi alaran ma ya wakilce mu a wajen jana'iza mu kuma muka wakilce shi a wajen tafsiri na mata da aka gabatar mahaifin matarsa ne matarsa wacce take nan kaduna to muna gabatar mata da sauran yan uwa da dangi da shi duka da tabiyar wannan rasuwa da aka yi shi kuma da tijo allah ya ji allah ya gafarta mishi akwai bayan mahaifin abin nan mahaifin matar tata akwai abin nan muhammad jamil albani zaria shi ma abin nan mahaifin matarsa surukinsa shi ma allah ya masa rasuwa shi ma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta mishi Allah ya sa sai da aka yanta su daga wuta a cikin wannan wata mai albarka kafin Allah ya karbi rayuwarsu daga cikin baki da suka halarci majalisin mu a yau akwai Alhaji Haya Ibrahim sannan akwai AYI Global da kuma Alhaji Ahmad Gogori muna addu'a Allah ya taka musu da alkhairi akwai ɗalibai ma daga ainihin jami'ar ahmadu bello university zaria waɗanda suka iso su nurai su ma muna musu barka da zuwa muna addu'a duka allah ya saka mana gaba daya da alkhairi alarama tun jiya mura take ta dambe tare da shi suna ta ɗauki ba dade shi ma muna masa addu'a allah ya ba shi dama ya murkushe ta ta san inda dare ya mata na alarama ina kwana? وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وكتي وحسبوا ألا تكون فتنة mun yi magana mai ake nufi da fitina a cikin wannan aya Allah ya ce fa'amu wa sammu suka makance kuma suka ne suka kurumce mun ce kalmar abinda makanta tana zuwa da ma'anoni kamar guda shida a ƙur'ani mai girma mun yi magana a kai muka ce kalmar kurma kuma idan ta zuwa ƙur'ani mai girma ta zo wurare da yawa ina fata fahimci wannan wajen wurare guda goma sha biyar amma duka wai da wurare guda goma sha biyar ta ba da ma'ana ne na kafurci mutum ya kafurta ya bata daga hanyar gaskiya muka ce wuri guda ɗaya ne inda ta ba da ma'anar ne inda ta ba da wato ma'anar kin aiki da wa'azi wanda ta ba da ma'anar kin aiki da wa'azi shine wanda muka karanta jiya inda ta zo a cikin wato suratul furqan wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا مكتي أولا آية تيكو تزود معنى إن أيكي دا kawai ta zo cikin suratul bakara wurare guda biyu Allah ya ce summun bukumun summun bukumun umyun la yarji'un sannan sai ta sake zuwa masarar da na kafaru ka masarar da yana iko bi ma yana yasma'u ومثل الذين كفروا كمثل illa ينعق wani da. Na'am. Sun دعاء ونداء نعم ya بكم عمي فهم لا zuwa kace sun أزواجك صم بكم عمي فهم لا يرجعون wannan kuma zai ta ce sun mun bukumun ummi ita kuma sai ce fahim la yaqiluna to daga nan sai ka zo cikin suratul maida shine ayar da Allah ya karanta mana yanzu cikin ayar ya zo sau biyu wa hasibu an la takuna fitnatun fa'amu wa sammu mun samu a wato kalmar wato kurma ko kurumcewa sai aka sake cewa sun mata ballahu alaihim sun ma'amu wa sammu nan ba mun samu sau nawa mun samu sau biyu to daga cikin suratul ma'ida sai kuma kaje cikin suratul an'ami walladina kazzabu bi ayatina والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات الله أكتي والذين كذبوا بآياتنا سيأكتي kazzabu bi ayatina wanda suka karyata da ayoyi mutune kafirai nan ma akan me take magana tana magana ne akan wato ainihin kafirai to daga nan cikin wato suratul an'am to daga nan kuma sai ka je cikin suratul yunus inda Allah ya ce wa minhum man yastami'una ilayka wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun ko ga afa anta tusmi'u summa nan ma kalmar ta zo ko bata zo ba to daga nan ba za ka same ta ba sai ka je cikin suratul hud matalul fariqain مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع وذاك كالأعمى والمي والأصم لما مساكي سامن مي مساكي سامن كلمة كازو to daga nan ba za ka sake samun ta daga cikin suratul hud sai ka je cikin suratul wato wato suratul radi abinda suratul amfani. إن شر الدواب عند الله السم البكم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وقال إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين من لا يعقلون لما كلمة تازنبو to daga nan zaka same ta a cikin suratul isra a cikin wata sura a cikin suratul isra Allah ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa to kai suka baro ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira Allah ya ce wa nahshuruhum ala wujuhihim sai aka ce me umyan wa bukman wa me wa summa nan ma ana magana yanzu da za a tada kafirai ne a wata rana a ranar tashin alkiyama za a tada su ga su makafi ga su bebaye sannan ga su kurame kamin a danna su cikin wutar jahannama kaga bala'i kan bala'i ke eh? ba sa magana ba sa ji ba sa gani ga kuma jahannama Allah ka tsare mu wannan ya nuna ke da duk bala'in duniya da lahira Allah zai tana da musu a wannan lokaci to daga cikin suratul isra'i to daga nan kuma sai ka je cikin suratul anbiya'i inna ma unzirukum bil wahyi إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء لما مزاكي سامو كلمة سورة غنسي nan تزو أتكين سورة الفرقان wacce alarama ya karanta mana ita wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha kun ga wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa madha wa umyana to daga nan ba za ka sake samun ta ba sai ka je cikin suratul naml a wace sura Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'ul summa du'a idza wallaw mauta wa la tusmi'ul summa du'a idza wallaw mudbirin to daga nan sai ka je cikin suratul rum zaka samu ayat ɗaya ɗaya zakiri sai dai an kara mata fa'ul ne kawai a farkon ta tsallaka za ka samu ta ƙarshe ita ta ƙarshe tana cikin suratu muhammad suna cikin wata mai sura suratu muhammad allah yana magana masu yankin zumunta ya ce fahala a taitun in tawallaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الله يقول أولئك الذين لعنهم الله fa'asammahu ina fata fahimci wannan to a wayannan wurare da ta zo wacce take bada ma'anar kin yin aiki da wa'azi muka ce ce wacce ta zo cikin wata sura ita ce wacce ta zo cikin suratul furqan Allah ka gafarta mana shine wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa Allah ya ce bayan kafircin da suke da karyatawa da lokacin Allah maɗaukin sarki sun mataban lahu alaihim sannan Allah maɗaukin sarki sai karɓi tubansu bayan Allah ya karɓi tuban nasu kuma sun ma'amu sai suka sake makancewa wa samu kuma suka ƙara kuruncewa amma Allah ya ce kasiru minhum da yawa daga cikin sun sake koma ruwa ko sake koma ruwa ba muka ce dama wannan shine al'adar yahudawa menene abin da suka aikata Allah ya karɓi tubansu suka kuma ƙara aikatawa daga baya shine muka ce kafirci tare da kashewa tare da kashe annabawan Allah domin shine wanda aka yi magana a baya fariƙan kanzabu wa fariƙan ya katuluna ina fata an fahimci wannan wato abin da ya faru tun kamin zuwa annabi isa alaihi salam da shekara 588 yahudawa suka yi ta'addancin da suka yi ne suka kashe armiya suka kashe wa suka kashe armiya wanda maluma da dama sun tafi akan annabi ne cikin annabawan bani isra'il annabi ne cikin annabawan bani isra'il bayan sun yi kafirci suka kama shi suka kashe to da suka kashe shi sai Allah madaukin sarki ya turo musu bala'i wani bala'i ne ya turo musu dama Allah ya faɗa cikin surfin Isra'ila yace wa qabaina ila bani Isra'ila la إلى في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وأنا قد نادى القرآن اللي يجري ويأتي إسرائيل يهودا وذا في كما ذا في to bannar da suka yi ta farko shine wato kashe ɗaya daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki shine suka kashewa suka kashe wato armiya to daga nan sai Allah ya turo musu bala'i wa aka turo musu wasu malamai suka ce aka turo musu wato jalu jalu ya zo musu irin kisan gillan da ba taɓa gani irin shi ba ya kashe yahudawa kisa na bala'i akan titi an kashe su a cikin cocinsu an bi su an kashe sai da ya zama jini yana gudana ta karkashin gambo masalla wato gambo na coci an kashe su akan rufin daki sai da ya zama jini yana zuwa ta indararo sai da ya zama akwai garuruwan da jini yake gudana a cikin lambatu yadda ka sai idan ayi ruwan sama jini na gudana a cikin lambatu haka jinin ya gudawa ya rika gudana a cikin lambatu wasu malamai suka ce a an turo musu sarkin musul ne shine wanda ya mutu wannan ta'addanci wasu malamai suka ce a buktu nasar shine wanda aka turo ya zo ya musu kisan wulakanci baitul maqdis din ma ya ruguza ta ya mai da ita juji inda ake zuba mushen aladu da karnuka nan ake tarawa wannan shine ta'addancin da ya same su aka kuma kama da yawa daga cikin su aka kai su babil suka zama bayi a can haka Allah madaukin sarki ya basu suka rinka cin bakar wahala suka rinka azabtuwa har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya karbi tubansu bayan sun yi shekaru aru aru a cikin wulakanci bayan Allah ya karbi tuban nasu sun dawo sun ce za su gyara to nan ma ba su tsaya nan ba sai suka sake yin ta'addanci na gaba me ta'addancin da suke na gaba shine suka kashe annabi zakariya suka kashe annabi yahaya wannan ita ce banna ta nawa banna ta biyu waccan banna ta farko shine fa'amu wa sammu sun mataban lahu alaihim banna ta biyu ita ce sun ma amu wa kafirun minhu wato da yawa daga cikinsu me ya jawo suka kashe annabi ya haya maluma sun yi ta magagaru da dama daga cikin magagarun da maluma ta yi suka yi matar sarkinsu a wannan lokaci ita ce wacce ta buƙaci mai gidanta ya mata kyauta da me ya mata kyauta da wato kan annabi haya ya kuma ce an gama haka yasa aka kashe annabi haya aka datsa kan aka ɗora kan a tasa ta zinari ya miƙa wa mata ya ce ga alƙawarin da na wannan ta'addanci da suka yi Allah ya basu Allah bai basu ba Allah ya sake dawo da bala'insa akan su to shine wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim sun ma'amu wa sammu kasirun minhu sai Allah ya ce wallahu basirun bima ya amalu Allah mai gani ne da abinda waɗannan Yahudawa 'yan ta'adda suke aikatawa duk abinda suke aikatawa Allah madaukin sarki yana kallon su Allah ka raba mu da sharri da ta'addancin Yahudawa shi yasa hatta Shi'a wanda ya fara kirkiro ta tarihin duniya bai hude wane ne ya fara kirkiro ta bai hude Shi ne Abdullahi ibn Saba al-Yahudi wannan kuma hatta littattafan shi'a sun tabbatar da wannan hatta littattafan shi'a ba wani littattafan halin suna ba su ma sun yadda wannan ba yahude ne wanda ya fara kirkiro mai ya fara kirkiro addinin shi'a wannan ne dalilin da ya sa za ka ga duka doctrines da suke cikin addinin yahudanci su ne waɗanda suke cikin addinin mai addinin shi'a shi yasa da ɗan shi'a da bai hude tare fiki shi yasa za ka ga a zahiri sai a ce maka iran tana fada da wata ƙasa ƙasar isra'ila amma kuma ƙarya ne menene ƙarya ne a zahiri sai a ce maka iran suna rigima da amerika amma menene drama ce ake yi a yi wasa da hankalin duniya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a wannan sanda ake ta rigima ana maganin za a kai za a kai wa. iran za a kai hari wa iran amerika za su kai musu hari tunda abin ya dau zafi akwai wani dan uwa cikin da Allah ya sa suka shiru ina magana da yayansa shi kuma yana faɗa wa yayan nashi yake cewa abinda Allah ya taimaki na ya bar wannan aƙida a wannan shekarar sai ya zama na ya tafi aikin hajji to kuma dama in sun je aikin hajji yawanci abinda ake aikin hajjin menene ake yi dama ba wani abu ne ake yi ba a wajen aikin hajjin su haɗu su yi mitin ne a tattauna a ji labaran ina haka kwana ina haka tashi ina fata fahimci wannan abin da ake yi kuna jin takaddamar da ake ta yi da iran bana akan ba za ta je aikin hajji ba saboda saudiya ta sanya dokoki da ka'idoji sai sun cika saboda ta'addancin da ya faru a bara a wajen aikin hajji mu muna wurin ba kowa suka haddasa shi ba ƙasar iran sai daga baya Allah ya tona musu asiri wani tsohon jakadancin jami'in jakadancin ƙasar Iran ya tona asiri jarida albitriyun.com sun buga a shafin su na intanet sun buga a shafin su na mai na intanet ina jin a cikin wannan masallaci muka taɓa yin walima auren ya'yan malam Ibrahim kaso bacci na karanta shafin a ranar na yi magana a ranar su ne suka ɗebi wasu da wato wata ƙungiyar su ta 'yan ta'adda 'yan abin da 'yan a harsu watsari wanda suke ƙarƙashin ayatul lahi alkamnai sun ɗabi sama da mutum dubu biyar sun tafi da su aikin hajji a wannan shekarar me ya buƙatar su a haddasa wani irin rikici a wajen aikin hajji a yi mutuwar da ba taɓa mutuwa irin wannan ba a yi mutuwar da ba taɓa mutuwa irin wannan ba sai su amfani da wannan su yi farfaganda wa duniya cewa saudiya ba za ta iya lura da abin da ya shafi aikin hajji ba tun da saudiya ba za ta iya lura da aikin hajji ba ƙasashen duniya su yi bore ya zama na an yi kwamiti na kasashen musulmai na duniya ƙarƙashin jagorancin su ƙasar iran ya zama su ne waɗanda za su rika kula da aikin hajji su aikin hajji ba aikin hajji yake kai su ba shi yasa idan ana aikin hajji in an zo madina za ka ga mutanen iran kamar za su tare garin madina ko ina ka bi su ne da bakaƙen kaya haka ne da irin rawar nan nasu da shi an ci duk inda ka bi amma ana sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su shiga ai sallah da su ba su kuma suna bakin makabartar a suna kuka suna roƙon limamansu da ke cikin makabartar akwai wasu daga cikin limamansu da aka binne a wannan makabarta ta baki to su suna zuwa ne saboda kai ziyara waɗannan limaman nasu shi ya sa a wajen aikin hajji suka rinka raba littattafai na taɓa samun kofi na littafin map ne taswira ce aka zana ta me ta wannan makabarta ta bakiya da inda limaman nasu suke in ka karanta map ɗin idan ka shiga makabartar ba sai ka tambayi kowa ba kai tsaye za ka iya zuwa inda kamar yake saboda gwamnatin Saudiyya ta batar da alamomin da aka yi a wurin saboda zuwa da suke da shirka kuma wallahi a cikin littafin suke cewa ka kaiwa wannan limamin ziyara ka yi addu'a daidai yake da ka kaiwa Allah ziyara a al'arki kuma ya fi lada fiye da ka je ka yi aikin hajji abin da yake kai su kenan to wannan shi da damuwa su shi yasa da an je maka sai ka neme su ka rasa inda su a madina ko ina su ne amma ka je maka ina suke sai ka neme su ka rasa saboda aƙidar su Allah ya fifita Karbala a kan ɗakin Ka'aba Allah ya fifita ta da daraja kamin Allah ya halici duniya da sama da shekara ɗari biyar da sama da shekara dubu arba'in Allah ya fifita ƙasar Karbala akan ɗakin Ka'aba saboda ka so a wajensu ba ma Karbala ba hatta Najaf ta fi ɗakin Ka'aba tsarki a wajensu bai ba cikin ajazinsu to saboda wannan limaman nasu shi yasa kullun damuwarsu da plan ɗin su ne ya za su samu control na madina a hannunsu su samu control na me na madina a hannunsu sun buga sun buga Allah bai ba su sa'a ba to shi ne suka bullo da wannan rikita rikitar wannan ne dalilin da ya sa su mutanen Iran su suka fi kowa mutuwa da yawa a wannan take-take da aka yi ko ba su suka fi kowa ba sama da mutum ɗari biyar suka mutu me yasa suka fi kowa yawan mutuwa saboda an taso idan an je ayi jifa hanyar da ya kamata a bi wajen dawowa ba ita ce hanyar da ake zuwa ba amma su da suka je suka jifa kuma in group suka ce ta inda suka je ta nan za su dawo saboda su haddasa hargitsi wannan yasa suka haddasa gosulo na ɗan adam aka yi wani iri cunkoso daban da Allah babu wanda ya san ya kai shi mu muna tsake cunkoson ba wai labari aka babu ba gani ga shugaban kungiya na ƙasa fadilatu shek imam abdullahi balalau ga shek yakubu musa hassan katsina sautin sunna ga malam ibrahim kasuwar bacci daga nan kaduna ga wasu yan uwa da muke tare da su su idris daga abuja wasu yan uwan shi shugaban kungiya na kasa na jini ne ga kuma iyalanmu ni iyali na da Allah ya cidda mu daga turmutsutsin daga nan a keken guragu aka ci gaba da tura ta har inda aka kai ta ɗaya daga cikin ƴaƴan shugaba kuma akwai 'ya'yansa na cikin sa a wurin akwai ɗaya daga cikin ƴarsa munira wannan turmutsutsin daga wurin da aka samu damar ciro ta asibiti aka wuce da ta kai a lokacin ba mu ɗauka ma za ta kai ba Allah madaukin sarki ne ya tada ta su ɗin da suka juyo kuma a tsakanin tantunan su a nan da inda abin ya faru kuma kaga yadda abin ya faru ka ma yi zargin akwai wani gas na bala'i da aka saka a wurin domin mutum ba wai tura mutane aka yi sai suka rinka faɗi suna mutuwa ba mutum yana tsaye za ka ga idanunsa ya rushe kawai sai ya yi duhu rigiji ya faɗi ƙasa in ya faɗi ƙasa kuma bai iya tashi ga mutane da ransu amma ba su iya motsi ana neman a samu ruwa a yayyafa musu a kanin tantunan ƙasar iran ne gaba ɗaya suka rufe tantunan suka hana a shiga cikin tantuna a ɗaya ruwan da za a yi fa mutane suna mutuwa kuma suna tsaye suna ɗauka da kyamara shi ya sa gidan talabijin na 'yan shi'a shi ya fara nuna abin laif duniya saboda a kada hankalin duniya duniya ta yi wa ƙasar saudiya bore hatta wannan shegantakar da aka shirya nan wajen ku babban makasudin a samu wani bore da za a yi kashe-kashe shafi al'umma da yawa yadda al'umma za su taru ce gwamnati bore shi ne fulani domin wannan shi ne abin da aka yi a zamanin sarki sha a ƙasar iran har aka samu yin juyin juyi halin da aka yi da allah ya tashi ta takaitawa muna ta surfa addu'a sai kaikai ya koma kan mashirƙiya da aka rasa yadda za a yi a shiga cinta suna so a ɗebo ruwa mutanen da ke da dama-dama haka rinka hawa kan tanti ana fasa tanti da tsiya-tsiya ana shiga sannan aka iya ɗebo su kuma suna zaune suna cin shinkafa suna shan shayi suna dariya masu ɗauka da kyamara suna ɗauka babu abin da ya dame su a nan aka duk mutuwar da duk mutuwar da kasan an yi a wurin aka yi mu muna wurin a gabanmu ba labari muna wurin ina ba na ibrahim kaso bacci ya zo yana ina dala ne kirɗe ku ce Allahu akbar labari ne da ba mutane haka aka yi kana wurin ku ce Allahu akbar ku kuma yanzu ce shaida mun samu ko baka zaura a gaban mu akbar eh wannan duka akwai wannan su suka yi sanadiyar mutuwar al'umma kusa abin da zai baku mamaki wannan abin yana faruwa su suka fara yaɗa shi a duniya a gidan talabijin kuma yana faɗin wannan suka fara farfaganda a ƙasashe har nan Najeriya na san 'yan shi da suke rubuce-rubuce cewa lalle Saudiya ba za ta yi manajin da aikin hajji ba su Iran wai su suna manajin ɗin masu zuwa Karbala wajen mutum miliyan nawa mutum miliyan ashirin kaji ƙarya ma da zuƙe ta mallaki da yake dama ƙarya ita ce addini filin karbala ne zai dauki mutum miliyan ashirin filin karbala wai ba za su iya sauriya ta gagara saboda haka abin da ya kamata a yi a kwace aikin hajji daga hannun sauriya a danka to ku me ya alaka ku da sauriya da ku yadda da ita ba Ka ba ruwanku da ita annabin ba ruwanku da shi kun zagi matansa kun tsitsine musu kun zagi abokansa kun tsitsine musu me ya hada ku da annabi me ya alaka ku da annabi me ya alaka ku da sauye dan sun ce ba za su je aikin hajji ba abun mamaki ne suka fara zagin saudiya saudiya ba ta tsina da komai ba wai ka ji saudiya ba ta tsina da komai ba kana jin da za a dauko aikin hajji a dawo da shi najeriya mutum miliyan da za su mutu ku kuje ba ku zo aikin hajji ku kalli matakan da saudiya ke dauka kan aikin hajji zai ka haram tausiyin sa da fada da shi alhazai mu samu sauki biliyan da saudiya ke kashewa wanke haram kawai duk wannan burbutsutsun da ake dare da rana wanke haram ake haka ne ko ba haka bane ba inda ba za ka iya zaunawa ba mutum miliyan uku za su taru amma mutum biyu ba za su sha ruwa da kofi ɗaya ba saboda kar wani ya sa wani cuta amina asibiti nawa ce a wuri? amina jami'an tsaro masu lura da aikin hajji dubu nawa saudiya ta kawo domin a nuna da aikin hajji je ka jamra inda ake mutuwa biliyan nawa saudiya ta mai da jamran ya koma akwai hawa na ɗaya na biyu na uku na hudu akwai ƙarƙashin ƙasa kuma yadda za ku gane abin fulan ne ana yin wannan sai iran ta yada wani labari wa duniya wai abin da ya jawo abin ya faru wai wani ɗan sarkin saudiya ne zai je jifa saboda haka aka dakatar da mutane shi ga ɗan gata shafaffe da mai sai ya je ya yi jifa ya gama ya tafi wai sai ya yi jifa ya gama kamin a jifa nan aka haɗa gosulo wai mutane suka mutu a saurara a saurara a saurara sannan suka ɗauko bidiyo suka yada wa duniya kun ga bidiyo ɗin ga ɗan sarkin saudiyan ya zo yana yin mai yana yin jifa da allah ya tashi kama su sai ya ɓatar musu da basira daga nan za gane da bashiri akai basira su ta farko da tabata shi wanda aka ce dan sarkin saudiya ya zo zai jifa shi ke tuka mota da kanshi dan sarkin saudiya kai kasan waye dan sarkin saudiya ko alaran muhammad suleiman yana da direba ko baka da shi ƙarya ta nawa ƙarya ta ɗaya ƙarya ta biyu bayan kishi ke tuka kuma ga wani shirgegen baki ni ko ɗan habasha ne mani ba sani wai shi ɗan sarki shi ke tuka wannan bakin ɗan sarki saudiya ya ɗauko tukururu yana tuka tukururu shi ko tukururu shi kuma ya kwanta yana shan ƙarya nawa ƙarya ta uku jifar da aka yi jifa ce wacce ya aka yi bayan an taso daga muzdalifa jifa ce ta ranar sallah yayin da aka tashi daga makka aka je mina cikin harami ake ko ba cikin harami ake ba aka wuce arfa cikin harami ko an tube aka dawo muzdalifa cikin harami ko an tube sannan ya zo mina a yi jifa cikin harami ko ba harami to shi wannan ɗan saudiyan da yake jiba shi ko ba harami a jikin shi ba ne kenan ƙarya ce kenan bayan babu harami a cikin shi ko ba shi kaɗai ne mana harami ba a cikin bidiyon ga mutane nan da yawa marasa harami kenan ran da aka ɗauki wannan bidiyon ko ba wasu shekara aka ɗauke shi a jifa ta sha ɗaya ce ko jifa ta sha biyu ko ta sha uku ba ta goma ga wata bayan an cire harami to yanzu ba ba zo lokacin cin haramin ba ƙarya ce ko ba ƙarya ba ce sannan wa ya gaya maka manyan mutane masu daraja wayanda ake so a ba vip a saudiya idan za a yi jifa zuwa suke a mota sai an tsara mutane shugaban ƙasar najeriya shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari yau da zai je aikin hajji wannan shekarar idan zai jifa inda kuke zuwa ku jifa ba nan ba zai manyan shugabannin kasashe da 'ya'yan sarauta da manya da ake ganin haɗuwarsu da wato al'umma ba a ba su matsayinsu da girman da Allah ya ba su ba ƙasar saudiya ta yi tsari guda biyu tsari na farko shine akwai hanya ta ƙarƙashin ƙasa tun daga can cikin mina hanya tana kusa da tan'e inda ake aje manya-manyan najeriya wata gada ce za a ganta a kulle da sarƙa to idan za a ɗauko mutane nan ake buɗewa sai su shigo ta wannan hanyar ta ƙarƙashin ƙasa za su yi ba su da ku duka ba su ba an sa musu wutar lantarki da air condition a ƙarƙashin ƙasa haka za su isa hajjikin jamra su jefi jamrar a sake ɗauko su wa sirrufi ma yi sarrufi sunnatu suna ne a ba ba ta inda za su haɗu da ni da kai balle a dakatar da su har wani su hanya ta biyu ita jamrar kanta can samanta akwai wurin saukar jirgin sama da ake akwai wurin saukar helikopta. yanzu haka wayannan manya manyan hotel da kuke gani a gefen abin a gefen mina waɗanda su ma cikin mina suke idan kana buƙatar VIP nan za ka je ka biya kana iya biyan masauki da kuma a maka jifa ta VIP a helikopta. idan ka biya daga ɗakin ka a hotel za ka shiga lifta ta yi sama da kai sai ta kai ka can ƙarshen ginin sai ka fita sai ka hau kan rufin gini ga helikopta yana jiranta sai ka shiga cikin helikopta sai a ɗauko ka a sama sai a zo da kai a ɗora ka a saman wurin jamra amina sai ka fito daga helikopta sai ka sauko one step ba kowa vip ne sai ka jefa kana gama jefawa sai ka sake step ka koma sai ka shiga helikopta sai a sake ɗauko ka sai a yi a rako baya sai a mai da ce man wasu a to bari tambaye ku menene bukatar menene bukatar dan sarkin saudiya idan zai yi jifa a dauko shi a mota yana tuka mota yana fama ya kin kibo wani baki wai san ya zo ya jifa da kuma kayansa na gida haba don dai ba ku iya karya ba kuma da aka yada wannan har sun fara yaudarar wawaye ko ku ji ba har an fara yaudarar wawaye eh an fara yaudarar wawaye suna cewa ita eh, gaskiya dole a faɗi gaskiya ita gaskiya in ta zo kai ta kare ba gaskiya ba ce zarasa an gane karatu to kaga wanda ya shirya wannan bidiyon domin ya yi wa saudiya sharri ba shi ne ya shirya wannan hatsarin domin ya shirya ba shi ne ya shirya to kusa yadda muka kara ganewa dukkan 'yan najeriya namu da suka mutu a makka ina ka bin su a can kasa mai dan agajin da yake tuka mu a mota da alaran ma in za mu je wajen a sokoto dan agajinmu ne yana cikin wayanda wannan abin ya faru suka samu shahada a wuri direban da yake tuka ne a sokoto da alaran ma in za mu wani a wurin Allah ya masa rasuwa Allah ka sa ya zama shahidi tare da sauran shahidi duk kasashen duniya gwamnatin saudiya ta ce gaba ɗaya abin ne su a haram abin ne su a mai wurin da ya fi ko'ina tsarki a duniya inda ya fi ko'ina tsarki a duniya abin ne su a haram iran ta ce ita ba ta yadda abin na gawa ta ɗaya a haram ba ta yadda ba a ba ta kayan ta koma da su tana da wurin da ya fi ka'abar tsarki haka aka ɗabi gawon wakin nasu aka mai da su iran aka mai da su iran aka mai da su iran har iran aka mai da su can aka mai da su me yasa suka ce a mai da su can saboda sun yarda da ka'aba da wannan ne yasa gwamnatin saudiya ta ce dole a ɗauki mataki ga ƙa'idoji ku yadda ku sa hannu in kuna so mu ba ku dama ku su kuma ta'addanci suke so su zo su yi mu ba za mu saka ba sai dai mu fasa aikin hajji ai dama ba aikin hajji kuke zuwa ba aikin hajji ba harkar kuma ce daban bala'i kuke kawo mana ba za ku zo ba kada Allah ya sa ku zo ku yi ta zama ku yi ta zama ku yi ta zama ku yi ta zama da ba ba gayyace ku ba ba mun gayyace su babu wanda ya gayyace su ba wanda ya gayyace su Allah ka tsare mu Allah ka tsare al'ummar mu kuma yanzu haka duk makircin da ake kulla wannan gwamnatin su ne duk makircin da ake kullo mana a Najeriya da hannun sa da su da wa da wayannan Yahudawa su ne su ne wannan yaro da Allah ya kaddara zai gane sai tafi aikin hajji sai aka zo mitin bayan an tattauna an tattauna an tattauna sai daga hannu sai ce shi akwai abin da yake damun shi kuma yana damun yan uwa Najeriya aka ce menene magana America za ta kai musu za ta kai ranar hari wani shehu malamin Iran malam ya sha a ya sha mutu ta ratsa tsaye kai da kaga fuskar ka kaga fuskar mazinaci kun san wata ansa ya bada sai tun tsire dariya suka kalli juna da shi da wanda yake tare da su suka ce in dan wannan ne ku kwantar da hankalinku ba matsala ai da america da isra'ila da mu uwa ɗaya uba ɗaya ne ya ce duk wannan farfaganda da kuka ga ana yi dirama ce kawai ake yi dirama ce muke yi kawai domin a yaudari ƙasashen duniya amma karkashin kasa muna haɗe kuma za ku ji ba za a kawo harin ba an kai harin har yau an kai daga lokacin da sarki salman sarki salman ya kai ziyara masar ya kai ziyara masar shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari ya kai ziyara ina saudiya saudiya inda aka masa karrama wadda. tun rasuwar sardauna ba a taɓa yi wani ɗan adam ba tun rasuwar sardauna karramawa da aka je ka samu shan yakubu musa a ka sanar sautin suna da su aka ci ya yakubu musa da su aka ci ya ce kai mun ga ayar ubangiji duk inda muka bi addu'a kawai ake da fatan ne. Allah ya tsare ka Allah ya maka albarka Allah ya kare addu'o'i ake yi da ya shigo cikin haram kuka mutane suke a cikin haram kuka da hawaii Allah ka tsare mana shugaban kasar kun kada hawaye muka ne shehu yakubu yace da muka je wajen safa da marwa yace shi shugaban kasa tafiya yake yace mu kuma tin gudu muke bin haƙƙi da gaskiya ka rubuta mu yace akwai ɗaya cikin tawagan mu sai da ya reka shi da Allah ku ne ka kafar mai gida kan babu wata ya taya taya da yake wayannan hadisoshin suna faruwa sai gashi an ce an ɗauke wa ƙasar iran takunkumin tattalin arziki an ɗauke mata me takunkumi su ake so a fada da su da aka rage takunkumin saudiya najeriya me yasa mun ce sunna me yasa shugabannin kasashen sun ce babu shi a kai sunna to yanzu Allah ya tura kowa gani da idanu shi ko ya gani da me da idanu shi wace hanya za a bi a karya tattalin arzikin kasar mu to duk ku rike mu muna da Allah muna da wa muna da Allah mu muna da Allah ko muna nan muna addu'a muna nan muna mai muna addu'a kuma da yunwa za ta kashe mu amma mu mutu da imanin mu mu yi asara ba mu yi ne ba ba ya yi asara ba mu yi asara shi yasa ku duk farfagan da ba irin wacce ba yi ba domin a rikita kasar amma albarka addu'a da kuke kasar ta zauna lafiya ko ta zauna lafiya ba ta zauna lafiya Allah ka ƙara zaune da kasar lafiya wannan addu'a da kuke karku dina ku ta yi ta ku ta yi ta dama da wancan da wancan da ɗan juma ne da ɗan jumai ɗan juma ne tare su saboda yahudawa su suka ba yahude ne aka sa addini shiya shi yasa duka wayannan guda biyu duk inda kaje sun yi fada da musulmi ne a tarihi shi a duniya shi shi'a bai taɓa ƙera makami don ya kashe kafiri ba sai don ya kashe musulmi in ko kun taɓa sanin ƙasar da shi'a ta taɓa yaƙi da ita ta kafirai a tarihin duniya ku gaya mana wa suke kashewa kuma duk aikin da musulmi yake ba su ba su cikin yanzu yanzu kungiyar izala nan ba masallaci ba ne yanzu masallatan izala nan guda nawa ne a jihar kaduna guda nawa ne ku nuna mun masallacin da shi'a ta gina akwai masallacin da shi'a ta gina idan ka je kan gombe ba masallacin shi'a bauchi ba masallacin da shi'a ta gina me yasa ba ta gina masallaci saboda gina masallaci aikin musulmi ne inna ma ya amuru masajidan layi inna ma ya amuru masajidan layi man نعم فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله أكبر muke gina masallaci inna ma ya amuru masajidallahi man amana man ne amana wanda imani da Allah shi ke gina masallaci wanda bai imani da Allah zai gina masallaci a ma kana lil mushriki na kuma dai Allah ya samu ku da kansa ma kana lil mushriki na ba ba a da su ba ne ko ta ganin sun bude makarantar da karantar da ƙurani mai girma ba aikin su ba ne aikin musulmi ne wani ba a jan da su ba ba su gina masallaci Allah ya tawaka sai dai su gina husainiya to a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara wane ne husaini da aka gina husainiya dan waye dan sai da aliyu ne jikan wa shi husaini shi kadai ne jikan annabi shi kadai ne dan sai da aliyu kamin a haifi husaini wa aka fara haihuwa to me yasa babu hasaniya a taurara ku saurara muna magana ta ilimi mai muhimmanci me yasa babu hasaniya sai me me yasa babu hasaniya sai husainiya shi a tun ba jika annabi bane me yasa ba ruwan ku shi ba fadi ba ce ta haife shi ba dukkan zuwa haifo su amma me yasa ba ruwan ku da alhassan sai husaini why why let me ask you a simple question why saboda sai hasaniya ba husainiya saboda ne a saurara a saurara a saurara muna magana mai muhimmanci idan kun ce fadima fadima ita ce kada yara nabi zainab yar waye ummu kulsum yar waye ruqayya yar waye alqasim dan waye abdalla dan waye ibrahim dan waye me yasa duk yayan annabi ne cikin yayansa guda bakwai ba ruwanku da shidda sai fadima ita kadai why me yasa ba mu taɓa jin kuna yi wa rukayya waka ba ba mu taɓa jin kuna yi wa in harkar ta mata ce ummu kulsum ba eh me yasa ba mu taɓa ji ba sai fadima ita kadai kullum kun ji katibi kin bi kowa ado sai da fadima gaida kowa ta zama na a takbiri ku ba shi kalmar shahada an ba shi kalmar shahada ku ba shi kalmar shahada kana jin hausa do you speak hausa kana jin hausa kana so ka shiga addinin musulunci kana so ka musulunta kana so ka musulunta na'am to zan faɗi kalma sai ka maimaita ka ce ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shi ke da ka zama aka faɗa shi ne ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma wannan bautar ba za ka yi ta ba sai ta hanyar karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me sunansa sunanka jan a cikin sunayen musulmi wanne kake sha'awa abubakar daga suka zama abubakar ana yau albarka yan agaji a tafi da shi daga yanzu za ka daina kira din ta zuwa ranar da fadi sannan za su koya maka abin da ya kamata to ku saurara a saurara ku saurara akwai karatu mai muhimmanci da muke so ku saurara bari ku ji sirri bari ku ji me Husaini ba albarkar Fadima yake ci ba Fadima ce ke cin albarkar Husaini Fadima ke cin albarkar wa Husaini shi yasa sauran ƴaƴan annabi babu ruwan su don ba su suka haifo Husaini ba ba suna girmama Husaini saboda mahaifiyarsa Fadima kakansa annabi Muhammadu ba shine da ne ku tsaya ku fahimci wannan karatun da kyau shi Husaini inda misali Fadima ana girma mata domin yar annabi ce da sun girmama sauran ƴaƴan annabi da ba su girmama masu ba mun san wannan harkar ba ta annabi ba ce haka ne na'am idan Husaini ana girmama shi domin Fadima ne to Fadima ba shi kadai ta haifa ba babu ruwan su da sauran ashe ba saboda Fadima ta girman Husaini ba ba saboda ita bane to anan ne tambaya za ta zo to me yasa suke girmama shi bari ku ji dalili zamanin sayyidina Umar yana khalifa zamanin sayyidina Umar yana khalifa a lokacin aka yi yakin Farisa sayyidina Umar shi ya rusa daular Iran daular Farisa wannan ne asalin gabar yan shi'a da sai da umar saboda shi ya rusa mai shi ya rusa daular ta iran ta farisa idan aka ce farisa iran ita ce farisa ita ce ne ita ce farisa ta zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce farisa ta tarihi shi yasa har yanzu ma kasar farisa ake ce mata da hausa to da ya ruguza daular iran sarkin iran na lokacin kisra yazdajir wani gingimin min ba ma guje na faɗa muku wanda munduwar zinari sai sayyidina Umar ya bawa ya ba Suraka ibn Malik mun karanta tarihin anan ko to shi wannan sarkin to da aka rusa daular aka kori sarkin wannan sarkin Iran ba ma guje sai aka kamo 'ya'yansa mata guda uku Ya'yansa mata guda nawa guda uku sayyidina Umar saboda adalci da aka kawo su sai ya ɗauki ɗaya sai ba abdurrahman Ibnu abi bakar abdurrahman ɗan sai nawa abubakar sai ya ɗauki ɗaya sai ba abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan umar dan shi sayyidina usman bai da ɗa namiji babba a daidai lokacin wanda ya kamata a baiwa saboda aka sai ya ɗauki ɗaya sai ba ɗan sayyidina ali aliyu shine husaini sai aka ɗauko matar iran ɗan iran ƴar sarkin iran ba ma guje yanzu an kamo ta yanga sai aka bawa Husaini da aka ba Husaini sai ta sai Husaini ya aure ta Husaini sai me sai ya aure ta to saboda Husaini ya auri yar sarkin Iran wannan ne dalilin da yasa suka ce to duk falalar duniya mu tara Husaini ya maka annabi daraja tunda ya auri yar sarkin mu shi yasa Husaini ya haifi yaya da yawa amma duka yayin da Husaini ya haifa babu wanda ya zama cikin limaman shi'a sai ƴaƴan da wannan mata ba iraniya ƴar farisa ta haifa ƴaƴanta ne kada limaman shi'a ƴaƴanta ne kada ne kenan suna girmama Hussaini ba don kakansa annabi ba ne don kakansa sarkin iran wayannan limaman da ake cewa tsakar annabi ne jinin annabi ne haka ne jinin annabi ne ta hanyar wa Hussaini. amma kuma jinin sarkin kisra ne ba ma guje ta hanyar wa ta hanyar wannan matar ƴaƴan wannan matar su kadai ne baban shi'a ita a gaba ɗaya da dama munafurci ne saboda ka kai kana girmama su da sunan jikokin manzo ne kai baka san darajar da aka ba su an ba su darajar ne saboda jikokin sarkin farisa ba ma guje ba ne jikokin ba ma guje kake girmamawa duk ashiyar da ya ce maka wannan ba gaskiya ba ne karya yake ba Allah ka raba mu da motar kisira sarkin iran duk wannan abin da ka gane shi yasa za ka ga ga husainiya amma ina hasaniya babu babu ƴaƴan manzon Allah an girmama Fadima sauran ƴaƴan fa babu ruwansu saboda harkar dama ba ta annabi Muhammadu wuce in ba haka ba ya za a yi ka ce annabi mutumin kirki ne amma matansa duk yan iska ne abokanansa yan banza ne mamunsa a masallaci mutanen banza ne almajiran da ya karanta total failure gaba ɗaya ma duk suka gaba ɗaya bayan ya mutu eh, surukansa yan banza ne da yan iskan gari sojojin da ke tiya yaƙi a fagen daga har ya gina musulunci dole da dole yan banza matsaya ta ba da kirki a ciki annabi shi kaɗai ne ƙarya kake annabi kake so ka zaka annabi mutumin kirki ne amma matarsa mazinaci ya ce wa kaza ga nan abin da yake so ka ce annabi ma mazinaci ne domin azani la yanki hu zani la yanki hu illa zaniyatan aw mushrika wal zaniyatu la yanki hu ha illa zanin aw mushrik wa hurrima dalika ala al mu'minin kenan wa kake so ka ce wa mazinaci wake suka ce mazinaci annabi muhammad sallallahu alaihi saboda yahudawa ne suka asasa wannan suwa suka asasa yahudawa ne suka asasa shine wa hasibu an la takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alaihim thumma abu wa sammu kathirun minhum wallahu basirun bima ya'malu wallahu basirun bima ya'malu Allah ka tsare mu ka tsare aqidan mu Allah ka tsare mu ka tsara aqidar mu shi yasa zaka ga addini shi za ce kai zina amma ka kamo annabi a daraja kai zina ka kamo annabi a daraja ba bai hudewa zai kamo To suka ce dan zina ya fi annabi daraja domin sun ce dan da aka haifa ta hanyar auren mutuwa ya fi daraja fiye da dan da aka haifa ta auren dindindin annabi auren mutuwa aka aka haife shi ko auren dindindin aka yi kenan dan zina ya fi wa wa ake so a zai kuma auren mutuwa zina ne annabi ya ce wai suka ce hadisin ƙarya wa annabi ya ce manta mata amarratan umina min saka Al-Jabbar. duk wanda ya auren mutuwa sau ɗaya zinar mutuwa Allah ba zai ƙara fushi da shi ba wa manta mata a amarrata ne in kai zinar mutuwa sau biyu to kai kuma ku shira ma al'abrar za a tara kai tare da al'abrar yan aljanna ranar tashin alkiyama wa manta mata a salasa marrat wanda ya auren mutuwa sau uku sau nawa wai annabi ya ce zahamani fil jinan in an zo shigar aljanna saboda matsayinsa yana kokarin ya riga ni ni annabi ni ma ina kokarin ya riga shi to karshe ka fada sana gugatawa sai mu shiga aljanna ta saboda yayi zina mutuwa a nawa a saurara saboda yayi zina sau to in ya kara hudu ba da wannan ake yaudara yan mata suna nan ana ta zina da su matashi da ya shiga cikin shi a ya ɗanɗana mutu'a wani ɗan wakar yana gaya mai ce wallahi akwai da na sirri a gobe wani fasiki mazinaci mai neman matan bala'i aka faɗa masa roman auren mutuwa a dinin shiya ran da za a yi tattaki ya faɗa aka yi shi eh? da ba kusan yi ne ake ana tattaki da daddare kuma sai a shiga firamare su. sai a yi mai taku from tattaki da ya je ɗanɗana kun san da ya faru ya karɓi lambar wayar wata ya ce da ya je gidansu ya biya a zauren babanta ya zinar ita da sunan matuwa a zauren kubanta shi ne da dawo ke cewa wallahi na samu addinin da ya daidai da hankali na shi wannan addini ya yi daidai da hankali idan ba kuma ta babin ce ce za mu fara kaddamar da kayan marayu da ina shugaban kwamitin marayu na kuma shugaban kwamitin marayu ba ke kwanye fada mana mai zamu yi a to a saurara a takbir a takbir kaduna ke na makarantar shekaru karfa mun duniya wani bawan Allah ya ba da kayan sawa domin a ba marayu set ɗaɗɗaya har set ɗari da tamanin set dawa ya ba da kayan marayu set ɗari da tamanin Allah ya taka masa da alkhairi shi kuma Allah ya ɗinka masa tufafin alhariri a aljanna bayan set ɗari da tamanin kuma da takalma da da takalma Allah ka masa albarka Allah ka tsare shi daga rikita ki tashi alƙiyama Allah ka masa gadi bani ta hasar da zai bar duniya wani bawan Allah ya ba da turami a tamfa ku saurara ku ya ba da turami a tamfa turmi ɗaɗɗaya har turmi arba'in ya ce a ba marayu fi sabilillah bayan ya ba da turmi a tamfa turmi arba'in kuma ya ce ta watakila marayu za su buƙaci kuɗin ɗinki ga kuma kuɗi naira dubu hamsin a sake hadawa Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka kara wa rayuwarsa albarka hajiya amina musa mace ce ta ba da gudunmuwa wa marayu naira dubu goma Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka kara wa rayuwarta albarka na'am shugaban kwamitin marayu da mana da ne. ka sami gudunmawa kamar haka na ce ke zuwa jiya a san da gudunmawa da aka tara yau banda na yau banda sun fi arba'in da naira dubu banda kan na kaya a karfe wajen sun ke zuwa jiya mun sami kuɗi naira miliyan ɗaya da naira dubu da biyar sami atamfa sai ɗaya guda ɗari da biyar mun samu yadi da shadda guda talatin da biyu mun samu tantattun kayan maza guda sittin da bakwai mun samu tantattun kayan mata guda sittin da biyu mun samu hijabai guda arba'in da tara mun samu takwas da kaya masu kyau wanda za a iya amfani da su a ba marayu guda arba'in da biyar samu sarka da kunne turare ta kalmar da tablai haka kuma kwamiti ya sayi kayayyaki kuma haka an sayi a tamfa dila biyu a kan dubu ɗari uku da tamanin kayan da ake wannan kan shi sannan an sa an sai shadda da yi dila uku a kan naira dubu ɗari biyu da ɗaya yau sai sun gaba mu a kan naira dubu ɗari biyu da ɗaya mun da kuɗi da naira dubu ɗari tara da ashirin godiya ta musamman ga bayan Allah wata ɗauka bayar da gudunmawa da wannan muhimmin aiki da waɗanda ke tallafa wa marayu a ko'ina a faɗin jiha da sama ɗaya. Ba za mu yi wannan gabatarwa ba sai mun ambata wasu daga cikin iyayen wannan jiha domin ƙoƙarinsu a wannan a wannan bagin. Tun da farko shi ne mai girma garkuwar zazzabin ba alhadda nuna da yanzu. sun na biyu ne alhaji kashin bukar da sima babu don a jiran ne jin na uku na shi ne kuma da shehu ne sun da tsakiyar da daga bayan allah wanda suka aiko da kuɗi da kayayyaki a koyar gari za mu da ba yan kwamiti suka yi wannan aiki yan agaji masu aiki tukun sauran al'umma duka ina yi musu kyakkyawan al'ummar allah ya sanya wannan aiki a cikin mizanin suna da mai na yi mantuwa akwai mai girma a yi.